Je continue dans un instant euh, et je ne peux que vous dire déjà. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfila Hassan Guma da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na dare yau Alhamis. Daya ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Da fatan an wuni lafiya. Bayan labaran duniya za ku ji makasudin abin da ya sa 'yan canji a Kano da Abuja suka yi jinkirin gudanar da harkokin kasuwanci da suka saba a kullum. sannan za a ji bayanan wani mai fashin baki a game da wasan najeriya da angola a jerin wasannin gasar cin kofin duniya da za a buga gobe muna kuma tafi da shirin yanayi da muhalli wanda na saba gabatarwa kuma wannan makon shirin zai duba a kan yadda al'ummar jihar Legas ta karbi matakin haramta amfani da kwanukan leda da danginsu da zimmar magance matsalolin yanayi da kuma matakan da kasar Ghana ta dauka don rage gurɓatacciyar iskar carbon amma dai yanzu ga sarfilu da labaran duniya. To jama'a asalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya ba da umarnin zartarwa na sanya takunkumi ga mutanen da ke goyon bayan tashin hankali ga mazauna yankin yammacin kogin Jordan. Matakin da gwamnati ta ce ya nuna cikakkiyar hanyar da zai ɗauka ga rikicin Gaza. wani jami'in gwamnatin bayanin ya faɗa manema labarai a yau alhamis cewa suna ɗaukar matakin ba kawai ga rikicin gaza ba amma ga yankin baki ɗaya da suka haɗa da isra'ila da gaza da yammacin kogin jordan biden wanda ke ziyara a jihar michigan da ke zama mai muhimmanci a ranar a yau alhamis mai yi waya game da cikas na adawa a jihar da ke da ɗaya daga cikin mafi yawan al'ummar larabawa kuma amurkawa mambobin wani al'ummar na daga cikin amurkawan da ke nuna damuwarsu game da yadda biden ya jajirce wajen nuna goyon bayan ayyukan sojin isra'ila da suke yi a matsayin martani ga harin ta'addanci da kungiyar hamas ta kai kan fararen hula isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba kafofin yaɗa labarai sun ce wasu 'yan bindiga biyu sun yi garkuwa da mutane bakwai a wata masana'anta mallakar procter and gamble da ke arewa maso yammacin ƙasar turkiya bisa dukkan alamu suna nuna adawa da yakin isra'ila da hamas a gaza a yau alhamis kafofin yaɗa labaran ƙasar turkiya sun buga hoton ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin cikin masana'antar wani mutum sanye da abin da ya zama kamar ɗamara da bamai riƙe da bindigar hannu kamfan dillancin labarai na dha mai zaman kansa ya ce waɗanda ake zargin sun shiga babban ginin cibiyar da ke gibbs a lardin kwachali da misalin karfe uku na rana kuma sun yi garkuwa da mutane wato ma'aikatan wurin a ɗaya bangaren kuma hukumar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya ga falastinu ta yi gargaɗi kan matsalar jin kai da ke ƙara ƙamari a gaza idan ƙasashe masu bada agaji goma sha shida suka ci gaba da hana tallafin kuɗi yayin da majalisar ɗinkin duniya ke binciken rawar da wasu ma'aikatan agaji goma sha biyu suka taka a harin hamas da ta kai a kudancin isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba dubin dubatar mutane ne aka tilasta wa tserewa daga kudancin kan a cikin wannan makon da ya gabata don gujewa hare-haren da isra'ila ke kaiwa birnin na biyu mafi girma a gaza lamarin da ya ƙara kan mutane miliyan 1.4 da suka riga suka rasa matsugunansu a yankin rafa da ke kusa da kan iyaka da masar a cikin makon da ya gabata a cewar hukumar ayyuka da agajin gaggawa ta majalisar ɗinkin duniya rafa ya zama tekun mutanen da ke tsere wa tashin hankalin bamamai in ji thomas white daraktan hukumar ta gaza hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akasarin waɗanda ke tserewa da kan yunis suna zaune ne a cikin gine-gine ko tenti ko kuma a waje labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomin India sun bayyana cewa kasar India ta girki akalla jiragen yaƙi guda goma sha biyu a gabashin tekun Baharum domin samar da tsaro daga 'yan fashin teku. Kana ta binciki jiragen ruwa sama da ɗari biyu da hamsin yayin da kasashen yammacin duniya ke mayar da martani kan hare-haren da 'yan hutu na kasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran ke kaiwa. India bata shiga cikin rundunar da Amurka ke jagoranta akan tekun Bahar al'amur ba. kuma ba ta da jiragen yaƙi a can amma a halin yanzu tana da jiragen yaƙi guda biyu a mashigin tekun adin da akalla jiragen yaƙi goma arewaci da yammacin kogin larabawa tare da sanya ido ta jiragen sama in ji jami'an wannan shi da karo na farko da inda ta tura sojojinta haka a yanzu in ji su ministan harkokin wajen kasar ya ce karfin ikon indiya da muradi da kuma martabar indiya sun ba ta karfin halin taimako a cikin irin wannan mawuyacin hali da ake ciki. an yi hasashe za a samu sabbin masu kamuwa da cutar daji da kashi 77 cikin 100 zuwa sama da miliyan 35 a shekarar 2050 daga kiman tawar da aka yi na sabbin masu kamuwa da cutar miliyan 20 da kuma mutuwan mutane miliyan 9.7 a shekarar 2022 a cewar sabbin bayanai da hukumar kula da cutar kansa ta majalisar ɗinkin duniya iarc ta fitar a ranar alhamis rahoton wanda aka bayar gabanin zagayowar ranar ciwon daji ta duniya ranar hudu ga watan fabrairu yana hasashen mafi girman karuwa kamuwa da cututtukan daji zai faru a yankunan da dan adam ya kasa ci gaba sosai hakan na nuni ne ga wata sabuwar hanyar da majalisar ɗinkin duniya ta samar don auna matakin ci gaban zamantakewa da tattalin arzikin ƙasa muna sa ran yawan al'ummar duniya zai karu daga biliyan takwas a halin yanzu a cikin 2022 zuwa kusan biliyan goma da miliyan tara digo bakwai nan da shekarar dubu biyu da hamsin kuma hakan zai tasiri sosai akan aradin sabbin masu kamuwa da cutar kansa in ji freddy bray shugaban reshen kungiyar sa ido da cutar kansa ta majalisar ɗinkin duniya daga ƙarshe manoma sun sauka a brasil don matsawa taron ƙonin shugabannin tarayyar turai lamba su ƙara ƙaimi wajen taimaka musu da haraji da tsadar kayayyaki da shigar da kayayyaki ƙasar masu arha suna jefa kwai a majalisar tarayyar turan tare da ɗaga tuta a kusa da ginin har ma da wasan wuta kimanin taraktoci dubu ɗaya ne suka tare a manyan titunan birnin brasil cibiyar tarayyar turai a cewar kiyasin da 'yan sanda suka yi wata tarakta da ta ɗaga tuta mai cewa idan kuna son duniya ku tallafa masu sarrafa ta yayin da manoma daga belgium da sauran kasashen turai ke kokarin ganin shugabannin eu sun ji su a haɗuwar da za su yi a ta baya wata tuta kuma an rubuta ba manoma ba abinci. sai da Safilu Hashim Gumet da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu buɗe rahoton rahotanninmu daga kanan dabon Najeriya. Inda kungiyar 'yan canji masu hada-hadar musayar kudaden ketare a kasuwar wafa da ke Kano ta ce matakinta na jinkirin buɗe kasuwar da kuma buɗe ta da wuri ya fara haifar da sakamako mai alfanu. sai dai manazarta akan hada-hadar kudade da harkokin tattalin arziki sun ce matakin ba mai dorewa ba ne daga kano mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani Da maraicen laraba nan ce dai kungiyar 'yan kasuwar shinkun ta wafa a Kano da ta takwarorinsu na Abuja suka sanar da matakin rage sa'o'in gudanar da harkokinsu na canji ko musayar kudaden ƙetare ya fara daga karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe shida na yamma maimakon karfe takwas na safe zuwa karfe shida na yamma a kullum. Alhaji Sani Dada da ke zaman shugaban kungiyar 'yan canji a kasuwar Rafa ta Kano ya fayyace dalilan suna daukar wannan mataki. Mu hikimar mu da muka yi ta rufe kasuwa mu na farko kaga muna da irin masu wanda suke zuwa daga kasashe makota su kawo kuɗin su wanda yake kuma ba dala bane su kasuwanci a kasuwannin mu na Kano. Don muka rufe kaga ba inda za su yi wannan canjin aje kasuwa kaga tsaikon ya zama ba a rufe wafa ba a rufe hadda sauran kasuwanni kamar sabon gari sun ga da kwari. kuma wannan abu da muka yi ya ba da tasiri sosai jiya da muka yanke wannan shawara ana sai da dala naira dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin so kafin karfe shidan ta yi naira talatin ta sauka yau kuma da aka buɗe kasuwa karfe goma sha biyu wata naira hamsin ɗin ta sauka yanzu ana yin dala dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin kuma za mu ci gaba da yin wannan abu har daga nan zuwa wani lokaci fatan mu dala ta sauka mutane su samu saukin gudanar da rayuwa ita ma gwamnati ta san yadda za ta kama bakin zaren domin a samu an ji daɗin rayuwa gaba ɗaya. Dangane da ko farmakin da aka ce jami'an hukumar AFCC sun kai wa kasuwar tawafa ne ya sanya 'yan canjin ɗaukar wannan mataki. Sai Alhaji Sani Dada ya ce. A'a mu dai nan Kano ba wanda ya kirawo mu. Mu ne wannan tunaninmu ne na kanmu muka yi shi. Ba wanda ya uzura mana kuma ba wanda ya samu. Amma dai mu ma mu ba da gudunmawa mutane da kuma gwamnati shine ya sa muka aiwatar da wannan abu. To amma Dr. Gazali Ado masanin tattalin arziki da ke koyar da wannan fanni a kwalejin nazarin harkokin gudanarwa ta Kano ya ce tasirin matakin na wucin gadi ne kawai. To wannan mataki da suka ɗauka zai iya daina wani ɗan takaitaccen lokaci zai iya kawo wani abu amma ba zai iya zama hanya ce da za ta janyo a samu sauki ba saboda su masu sai da dalar a hankali idan suka ga an ci gaba da wannan abubuwan a za su samu hanyoyin da za su wuce su gudu su samo wa kansu mafita a cewar masanin tattalin arzikin gwamnati ce kawai za ta iya kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyoyi daban-daban gwamnati ita ce uwa uba ita ce a haƙƙo saboda ina gaya maka matsalolin da suka dada ja wannan abin akwai wanda ma yanzu sun mai da dalar ita sana'a ce sana'a ajiye dalar su duba idan ta tsada su siyar in ta sauki siya siyar wannan abu ne mara kyau sannan kaga cin hanci da rashawa ana sa ta biliyan tamanin biliyan talatin biliyan ashirin dabarun da suke yi su barayin zuwa suke su sai dala idan a kasuwa tana ana sai da ita dala a kan naira dubu da ɗari biyar za su iya ba da naira dubu ku su karɓi dala ɗaya saboda haka wannan cin hanci idan gwamnati bata magance cin hanci ba ba za a samu sauki ba gwamnati ta rage dogaro da kayayyakin kasashen waje idan kayan gida kake amfani da su ba za ka buƙaci dala ba. Tuni dai farashin kayayyaki ke ci gaba da tashin goron zabe a kasuwannin Najeriya al'amarin da 'yan kasuwa ke alakantawa da tsadar dala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida na Kwari. Daga batun hada-hadar kuɗi yanzu kuma sai batun wasanni. Yayin da ake shirin buga wasannin kusa da ƙarshe a gasar cin kofin Afirka wato AFCON. Wani mai sharhi akan wasanni daga jihar Kano Abdulkarim Abdullahi Tsoho ya yi fashin baki akan wasan Najeriya da Angola wanda za a buga gobe kuma na fara da masa tambaya cewa. To ya kake kallon wasan Najeriya da Angola wanda za a buga gobe? kwarai da gaske wasa ne mai cike da matukar kalubale ga tawagar ta super eagle ta nigeria mhm. kasancewar ita ce yanzu kasa da ake ganin kusan tafi kowace kasa damar lashe gasar sakamakon kasancewar ta kasa mafi gogewa da saba kasancewa irin wannan mataki nigeria a gobe za ta fafata wannan wasa ne karo na goma sha ɗaya da take kaiwa wasan dab da kusa da na ƙarshe wato kwata final mm-hmm. yayin da angolan a tarihin ta karo na uku ne za ta samu kanta a irin wannan matakin mm-hmm. to amma gasar bana kudan tana ta zuwa da abubuwa na ban mamaki a mafi yawancin lokuta ƙasar da kake tsammani za ta iya yin nasara mm-hmm. ba ita take ba kusan hakan ya nuna a musamman yadda ake ganin kasashen da ko da a daddawali na hukumar kwallon kafa ta duniya kasashe biyar na farko gaba ɗaya sun fice daga gasar yanzu najeriya yanzu ita ce kasa mafi kololuwar matsayi a wannan jaddawalin mhm. yayin da kuma za ta fafata da angola wacce ita ce kasa mafi a ta ƙarshe a jaddawali da ta rage a wannan gasa so kin ga kamar kasa ce da za a ce ta sama da ta ƙasa za su fafata so amma komai yana iya faruwa sai dai kamar yadda kusan duk wanda yake kallon najeriya zai ga mai horarwa shi yosef fasero ya samu dabaru da yadda zai iya buga wasa kuma ya tare ba tare da an samu damar jefa mai kwallo ko kai mai munanan har-hare mhm. a wasa da yake buga ba wannan zai iya ba najeriya dama wanda hakan ya sa hasashe kusan ya fi karfi kan cewa najeriya za ta samu nasara amma nasara ce da ba za ta zo da sauki ba wanda kusan duk wasa ne da ake ganin irin biyu da ɗayan nan ka iya samuwa a wasan amma dai komai yana iya sauya sai dai wannan shine abin da ya fi karfi kuma hasashe ya fi nuna zai iya faruwa a wasan abdulkarim abdullahi tsoho kenan mai fashi a ah, bashin baki a kan al'amuran wasanni to kada a sha'afa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar Take all in da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi ran da zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo min sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa yi min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi agogonmu a nan washington dc na cewa karfe uku da minti arba'in da biyar na rana ga shirinmu na gaba Mai sauraro barka da jimirin sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli na wannan makon daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yayin da kasashen duniya suke kokarin dakile amfani da leda da duk dangin leda wanda yake kwashe gwamman shekaru bai narke ba a ƙasa domin tabbatar da lafiyar muhalli. a ranar 21 ga watan janairun bana ne jihar Legas ta shiga sahun jerin kasashen da suka dauki matakin haramta amfani da leda ko kuma kwanukan soso da masu sai da abinci suke zuba abinci a ciki wanda masana suka ce illarsa bai tsaya kan muhalli ba kawai domin yana iya taɓa lafiyar al'umma sakamakon irin sinadaran da aka sarrafa su da shi To a dalilin haka ne abokin aiki Babangida Jibril ya haɗa mana rahoto akan wannan matakin da jihar Legas ɗin ta ɗauka. makonni kusan biyun da suka gabata ne dai wasu hukumi a tarayyar najeriya suka dauki wani mataki na dakatar da amfani da leda ko kuma wasu nau'in kayayyaki da ake saka abinci a ciki da ke da nasaba da leda ma'aikatar gwamnatin tarayyar najeriya da ke kula da muhalli ita ta fara daukan wannan mataki inda ta hana ma'aikatanta amfani da irin wannan leda da ake amfani da shi sau daya abin da ta ce yana haifar da gurɓacewar muhalli a inda kuma gwamnatin jihar lagos ta biyo baya ta dauki irin wannan mataki na hana amfani da robobi da ake saka abinci so daya banda gwamnatin jihar Lagos din ta ce yana taimaka wajen gurbata muhalli da haifar da tushewan magudanan ruwa abinda kuma ke haifar da ambaliya a lokacin damuna. Ita ma gwamnatin jihar Abia ta dauki irin wannan mataki na hana amfani da ledan duk dai a kokarin inganta muhalli. Wannan mataki da gwamnatocin jihohi suka dauka ana ganin zai taimaka wajen zabar da wasu jihohi a Najeriya daukan irin waɗannan matakai. kai na kawo ƙarshen amfani da ledoji abinda ke taimakawa wajen gurɓata muhalli a duniya har najeriya ta ɗauki irin wannan mataki da za ta bi sahun wasu ƙasashe kusan ɗari ciki har da rwanda da ɗauki irin wannan mataki na hana amfani da leda abinda ya zama abin alfahari da kuma koyi a tsakanin ƙasashe na duniya da koya 'yan najeriya suka ji dangane da irin wannan matakai da aka ɗauka tambayi kenan da naiwa wasu masu amfani da ledan a najeriya sunana sufiya a matsayina na ɗan kasuwa cewa ina goyon bayan cewar hana amfani da leda da za a yi saboda amfani da ledan nan da muke yi yana da matsaloli yana da illoli da dama kaga na farko ledan nan in ka yi shi ka ajiye in ka aka yi amfani da shi an zo an yadda shi bai lalacewa yana tara shara a cikin gari sosai kuma sannan bayan haka mu 'yan kasuwa wani abin naira hamsin zai zo ya saya a gurinmu amma cewa zai sai ka bashi leda sakamakon kuma kai ledan nan ta yi kuɗi da yawa duk abin da ka siya kenan kai ma za ka yi lissafi ne daga ciki sai ka fidda kuɗin ledan nan fa abin da ka sai ka fidda kuɗin ledan nan to shine ra'ayina ina goyon bayan hana amfani da ledar da za yi. sunana rabiu awal dan azumi mazaunin jihar Legas. lallai tabbas wannan yunkuri na gwamnatin jihar Legas yunkuri ne mai kyau wanda zai taimaka gurin ƙara tsaftace gari da ƙara buɗe magudanan ruwa tabbas hanyoyin ruwa duk wanda ke yawo a jihar Legas idan ka zo ka ga manyan kwatoci da hanyoyi da ruwa suke bi za ka ga mafiya yawan sharar ita wannan roba ce ta sai da abinci wacce ake kira takeaway za ga ita ce da ita da sauran robobi na ruwa ruwan roba haka da su fiye wata amma dai musamman ita ta fi yawa duba da yadda yanzu kaga duk guraren sai da abinci zaka da ita ake amfani ta masu tallan abinci da da ka ga suna tallan abinci da kwanukansu yanzu ba sa yawo da kwanuka ko plate sai dai kawai su rike shi wani takeaway din in ka sai abinci a zuba ma a ciki in ka gama ci ka saka a shara kuma galibi sharukan mu wasu masu zubar da shara zaga wasu idan an yi ruwa ne za su watsa su a ruwa wani wani zai yara kan hanya ne iska ta dauka ta wulla cikin kwata to daga bayan an yi ruwa sai ka ga sun toshe na ruwa tabbas wannan kudiri ne mai kyau wannan mataki da gwamnatin jihar lagos ta dauka na hana amfani da leda da roban ta zuba abinci roban nan ta tafi da gidanka wadda aka fi sani da takeaway a nan lagos wallahi matakin yayi daidai saboda za ga suna gurbata muhalli suna kawo rashin tsaftar muhalli suna hana magudanar ruwa tafiya musamman ma idan aka damuna lokacin damuna za ga inda ka je bakin ruwa ko bakin kwata ko babbar magudanar ruwa za ga duk waɗannan irin wannan ledodin da irin wannan sosan robar da ake zuba abinci a ciki duk ya mai magudanar ruwa ya cushe ya hana ruwa gudu kuma yana sa ambaliya ruwa yana shiga gidajen mutane kaga ta bangaren tsaftar muhalli kenan to ba ma wannan ba ta bangaren tsaftar jiki ma bangaren lafiya shi ma matakin ya yi kyau saboda akasari za ga kasashen turai da yawa musamman wasu birane a kasar amurka sun hana amfani tuni suka hana amfani da wannan robar da ma waɗannan ledodin irin su taiwan irin su rwanda irin su ingila da ma dai wasu kasashe saboda abin yana haifar da matsala ga lafiya za ga ciwon hanta ciwon kwakwalwa ciwon koda da sauran cututtuka da dama saboda ita wannan roba kamar yadda aka faɗa idan aka sa abu mai zafi tana narkewa wasu sinadarai idan mutum ya ci suna haifar da mutum rashin lafiya to kaga hana wannan amfani da ita wannan roba da gwamnatin jihar Lagos ta yi wannan mataki ne mai kyau ba ma amfani ga ita gwamnatin ba ko na tsabtace muhalli ba har mu ga mu lafiyar mu mu masu amfani da irin wani abin gaskiya ina bayan a nan dai ina goyon bayan gwamnatin jihar Legas ɗari bisa ɗari saboda mu mazauna Legas mu ne muka ga irin barnar da kuma kazantar da wannan amfani da robobin suke jawowa wallahi sai abin ba zai maka ciwo ba sai ka je bakin ruwa ko ka je magudanar ruwa za ga duka ledodin da robar ruwa da irin wani robar da na faɗa maka ta cin abincin sun mame haba gaskiya ni dai na yi mafarin ciki da wannan kuma abu yana kawo illa ma ga su halittun cikin ruwa irin su kifaye da sauransu to idan ma kifaye ma su suka ci wani abin da ke kawo cutuka mu ba mu ci ba ai muna cin kifayen da ƙarshe me zai faru mu kanmu cutar dai za ta sake dawowa gare mu allah ya sa kuma mutane su ba wa gwamnati haɗin kai a daina amfani da waɗannan robobin da ledodi da sauransu yau ba ma gwamnatin jihar lagos ba da a ce kasar gabaki daya najeriya za ta ɗauki wannan mataki wallahi da mutane sun ji daɗi za a samu tsaftar muhalli mutane kuma za su ƙara samun lafiya allah ya kyauta bincike dai ya nuna cewa kimanin ledoji musamman na fiya wuta kimanin miliyan 60 ne ake amfani da su a duk rana a najeriya abin da ke zama barazana ga bil'adama da ba al'ummar duniya baki daya sai dai masana sun bayyana cewa dole ne gwamnati ta dauki matakai na kawo sauki tare da nuna wa jama'a hanyoyin da za su bi domin kauce amfani da irin wa'annan ledoji da ke zama hatsari ga rayuwa bil'adama da dabbobi dabbobi da ma duniyan baki daya wannan ko za a samu nasararsa ne ta amfani da kafofin sadarwa wajen ilmantar da jama'a game da illar da ke tattare da amfani da leda babin ya cifirin rai amurka daga lagos a wani bangaren kuma motoci masu amfani da man fetur suna daga cikin manyan abubuwan da ke kan gaba wajen haifar da gurɓacewar muhalli sakamakon gurɓatacciyar iskar da take fitarwa ta carbon wanda ya zama turbar da ya samar da yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma a birnin paris tare da daukan alkawarin rage wannan iskar a cikin muhallin domin ceto muhallin duniya daga hauhawar mamar yanayi da celsius biyu a ma'aunin auna zafi kudurin da a duk shekara a yayin taron cop wanda a bara ya gudana a birnin dubai a yunkurinta na ganin ta cika alkawarin da ta yi a wurin taron kasar ghana ta bijiro da wata sabuwar dabarar da za ta taimaka wajen rage yawan wannan gurɓatacciyar iskar a kasar a cewar muhammad jafaru dan kwabiya wanda ke tare da kungiyar center for climate change and food security a ghana kowace dabara ce ghana ta bijiro da shi tambayar kenan da na yi wa muhammad jafaru dan kwabiya sai ya ce bayan taron da aka kammala a kasan dubai kusan wata da yake nan da wasu kwanaki an wakilci gwamnatin kasan ghana wannan taro kuma kasan ghana ta kara muryanta kai yadda za a iya a samu mafita kan ababai guda hudun da aka dace kai kasan ghana taimakon da ta nemi a gun suka zo wurin nan shine sare dajin da take da shi ghana tana da daji masu yawa kuma tana da yawaici ake yankawa ana fita da shi kasan waje na biyu wannan daji kuma kowa ya san cewa itacunan nan su ke taimako a wurin sarrafa iskan da muke shaka in the form of oxygen shi sa gwamnatin ghana ya yi la'akari da wannan ya kuma samu wasu yarjejeniyan da su da wasu kamfanoni da sauran kasashe suka yi wannan zantucuka kan wannan wayan ga dajin da muke magana. To amma in mun lura da neman gold wanda ake yi na musamman nan kasan gana wanda doka bai yadda mata ba mun fi kiranta da galamsi a nan kasan Ghana. To aikin yanzu ya sa ba a iya ana sare daji saboda masu wannan aiki suna kada kowane itace ke cikin daji a lokacin da suke neman wannan gold gwamnatin ghana ya sa 'yan tsaro suna kwana wayan gadaji, suna kiyaye wa'yanga dajin da muke da su a nan kasan ghana sanadiyan wannan daji ya sa yankunan da wa'yanga daji suke hadarin da suke samu ma daban ne abincinsu daban ne naman dajin ma daban ne fiye da inda ba wannan daji shi sa gwamnati yana la'akari da wannan yana kiyaye wannan dajin da ke kasan gana. na biyu an dauki mataki guda biyu wanda za a yi kokarin rage wannan gurbatattun iska wanda aka fi sani da greenhouse gases mataki na farko da gwamnatin ghana ta dauki shine a bari amfani da motoci ko babur ko wani dai mashin da zai fidda wannan gurbataccen iska a mai da shi yana da tsada shi sa duk wanda ke amfani da motan da aka san yana ba da wannan iska to akwai kudin da aka yanke ma wannan mutum ya biya mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma baban gida jibril da kuma muhammad jafaru dan kwabiya sai julie lenz gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama madalla kafin mu karkar shirin yanzu gasar fili ya dawo da labarai amma a takaice. To a takaice Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bada umarnin zartarwa na sanya takunkumi ga mutanen da ke goyon bayan tashin hankali ga mazauna yankin yammacin kogin Jordan. Matakin da gwamnati ta ce ya nuna cikakkiyar hanyar da za ta dauka ga rikicin Gaza. Wani jami'in gwamnatin Biden ya faɗa manema labarai yau Alhamis cewa suna ɗaukar matakin ba kawai ga rikicin Gaza ba amma ga yankin baki ɗaya da suka da Isra'ila da Gaza da yammacin kogin Jordan. kafofin labarai sun ce wasu 'yan bindiga biyu sun yi garkuwa da mutane bakwai a wata masana'anta mallakar protector and gamble da ke arewa maso yammacin kasar turkiya bisa ga dukkan alamu suna nuna adawa da yakin da isra'ila ke da hamas a gaza a yau alhamis kafofin labaran na kasar turkiya sun buga hoton ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin cikin masana'antar wani mutum sanye da abin da ya zama kamar ɗamara da mai, rike da bindigar hannu a ɗaya bangaren kuma hukumar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya ga falastinu ta yi gargaɗi kan matsalar jin kai da ke ƙara ƙamari a gaza idan ƙasashe masu bada agaji goma sha shida ba su ci gaba da hana tallafin kuɗi yayin da majalisar ɗinkin duniya ke binciken rawar da wasu ma'aikatan agaji goma sha biyu suka taka a harin da hamas ta kai a kudancin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba dubin dubatan mutane ne aka tilasta tserewa daga kudancin kan yunus a cikin makon da ya gabata don gujewa hare-haren da isra'ila ke kaiwa birnin na biyu mafi girma a gaza da takaitattun labaran za mu karkara shirin namu na yanzu amma idan allah ya kai mu zuwa gobe da safe misalin karfe shida da wato karfe shida na safe agogon najeriya nijar da kamaru za ku ji wasu abokan mu da shirin mu na safe yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya karanto labarai sai julie leathers gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wanda ya sada mu da ku mr justin ni aisha mu'azu nake cewa ku kwana lafiya ma'asalam.